Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. A wannan karan shirin ya mai da hankali ne akan wata annoba da ta tunkaro al'umma. wadda idan aka yi wasa ba a ɗauki mataki ba aka yi matukar hanci za ta afka gidan kowa. Zamani ya kawo mu lokacin tsagwarar rashin kunya da hitsara da tsananin hajirci, ta yadda satar ɗaukar hoto ko bidiyon tsiraicin mutane zame wasu sana'ar da ke ba su damar yin barazanar cimma wani buri na baɗala ko tatsar maƙudan kuɗaɗe a hannun waɗanda aka ɗauki hoton ko bidiyon tsiraicin nasu. saboda suna tsoron a yada su a kahohin sadarwar zamani. Duk da cewa doka ta hana yada tsiraici kuma ta yi tanadin hukunta mai yi, wannan masiwa sai gaba-gaba take yi kuma ta zama ruwan dare, ba ta bar kowa ba. Waɗansu za su yi mamaki su ji shirin namu na yau bambara kwai, amma a zahirin gaskiya abin da ke faruwa kenan kusan kullum a cikin al'umma. Kyamara ce ake amfani da ita. ana samun irin wannan kayan a jikin waya madubin ido a zobe links na wuya ana samun shi a bayro da mutane suke rikewa masana sun ba da shawarwari kan yadda za a yi a shawo kan wannan masiha dandalin yada zumunta din nan ba an fito da ita ne don tsara da kuma cin zarafin mutane ba saboda haka ya kamata a ce cin wajen ajin firamare an fara nusar da matasa ga yadda za su yi amfani da ita ga kuma abin da za su ƙauracewa. sun kuma yi jan hankali mai razanarwa ga kowa da kowa. In dai an ɗauka ya zauna a wannan wayan to har abada yana ko da an goge shi to har abada yana cikin wannan wayan za a iya amfani da wani software a dawo da shi baka sani ba sai kaga an fito maka da shi. Guys ku taho sai na faɗa don ka tana da abun faɗa waya ta sa ciki na ya kaɗa saboda sirrika na ta kaɗar alheri sharri ta ban kaɗar. Nan gaba kaɗan za ku ji bayanai daga masanan da suka naƙalci fasahar sadarwa ta zamani. Da shawarwari masu ilmantar da al'umma kan yadda ya kamata a yi amfani da kahohin sadarwa na zamani da ma dalilan ƙirƙirarsu. su. sai kuma nasihohi da gargaɗi daga malaman addinai da kuma ra'ayoyin jama'a duka akan wannan batu na satar ɗaukar hoto ko bidiyon tsiraicin mutane don cimma wani buri. koya tana da compatibility na furta is a reality internet network da ability tana rugurguce morality wasu wayarsu har da senility. Bari mu buɗe shirin da ra'ayoyin jama'a akan wannan mummunar ɗabi'a ta satar ɗaukar hoto ko bidiyon tsiraicin mutane da niyyar tursasa musu yin wani abu. Idan suka ƙi a baza su duniya ta gani. Sunana Usman Ahmad Kasim wanda aka fi sani da Senator Usman for Life. Gaskiya babban dalilin da ya sa idan ka ɗauki ta ɓangaren 'yan mata yanzu, idan namiji ya so ya musu tsiya dama ya riga ya haɗa kyamaran shi a cikin ɗaki sai ya riga ya ɗauki bidiyon su ba tare da sun sani ba. Ƙarshe duk lokacin da suka so mazan su biya su kuɗi sai su fara tura musu wannan bidiyo ta WhatsApp sai su nuna cewa za su saki wannan bidiyon. To gaskiya abin da yake janyo wannan abin gaskiya jahilci ne. ko abin da Allah ya hana ka kusanta kuma ka aikata shi so kowane bala'i zai iya biyowa baya sannan su kuma a bangaren mata yawanci mata sun fi yada tsaraicin 'yan siyasa sunana shamsuddin isa kuyello wato magana ta gaskiya shine duk mutanen da kake hudda da su su zaka haɗu da su idan kana hudda da mutanen kirki su za ka rika haduwa da su in kana haduwa da mutanen banza su za ka rika haduwa da su idan kana abubuwan kirki shi za ka rika girba in kana yin abubuwan banza shi za ka rika girba ko ba gaskiya ba domin magana ta gaskiya duk yawanci abubuwan da kuke gani suna faruwa mutane suke ja da kansu sai kai ka zama dan iska ko kin zama yar iska sannan wani zai iya nufan ki da wani mugun abu ko da wani shari ko da wani shirme sunana Ishaq Umar Darazau sai ke ya sana Abuja so gaskiya zan iya cewa dalilin da yasa yawanci za ku ga mutane suna ɗaukar tsiraicin mutum bidiyo kenan su ɗauka a maimakon hujja akan mutum su ya biya musu bukata shine saboda wannan bidiyon da su ɗauka a kansa yana da babbar mahimmanci saboda yanzu duk mutumin da zaka ɗau tsiraicinsa kuma ya san kana da tsiraicinsa a kullum a cikin firgita yake yana cikin firgita za a yi bidiyon sai zai je duniya in ka watsa masa in ka watsa duniya kenan yana tsoro kar ka watsa shi to don haka ya mutane sun ɗauki wannan abin a mazaunin wani babban hujja a gare su so ni a gani na gaskiya dalilin ɗaukan bidiyon tukunna kowa ya san cewa muddin aka ce ya samu bidiyon ka babban al'amari irin wani a ce bidiyon tsiraici ko hoton tsiraici ya san fa cewa to kaman sai yadda ya sarrafa aka sai yadda ya da kai saboda tsiraici babban sirri ne wanda zamu iya kiran shi da sirrin kai da kai kai kaɗai kake da sirrin kayanka zai yi wahala a ce wani ya tabbatar maka da cewa yana da bidiyon tsirecinka ko hoton tsirecinka kuma a ce zai ce kai wani abu ka kai. sunana sani dan abdul muhammad kuma ni ne national president na arewa youth advocate for peace and unity initiative yawaitan eh, barazana da ake samun wasu mazaje musamman mazaje ke ma wasu 'yan mata wanda suka ba da kansu eh, bori ta hau bayan sun tura musu hotuna da bai kamata ba su kan zo su ringa musu barazana cewa su biya musu bukatun da suke so ko kuma su yada wannan hotuna wanda so da yawa mun samu akwai inda hakan ya yi sanadiyan mutuwan aure domin ko a kwanan nan akwai wani matsala haka da muka fuskanta a nan jihar bauchi inda wata bayan ta yi kusan aure tana da wani saurayinta ta dinga tura mishi hotuna na tsiraice wanda in takaitan takaitawa lokacin da ta zo ta samu miji za ta yi aure a shi wannan saurayi ya nuna cewa lalle ba za ta yi aure ta rabu da shi ba gaskiya abin da yake kawo wannan abin shine zan iya cewa shine akwai rashin tarbiyya wasu iyaye da kansu masu suke daukan kuɗi su saya ma matan waya su saya musu data ah, without even sun zauna sun duba ah, negative implication na abin da wayan sadarwar smartphone su kawo ko kuma mai suke da shi ba ni na san iyaye da yawa wanda ni na faɗa na ce ya kamata wayan nan yara ma a raba su da da waya suka ce wai ai zamani ne a suna yin assignment da shi a waya eh, mutane da yawa su yi makaranta na lokacin da ba waya kuma sun samu ilimi mai inganci ma da yafi wanda yanzu ake samu so mafi akasarin abin da ke kawo shi kawai rashin tarbiyya ne ya zama dole sai iyaye sun sa ido domin ya zama an magance wannan al'amarin domin gaskiya ya fara zama ruwan dare. Dr. Yunusa Zakariya'u shine shugaban cibiyar CITAD ta fasahar sadarwa da kyautata ma al'umma. Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da shi ganin yadda cibiyar ta CITAD ta daɗe tana haɗakarwa da nusar da al'umma kan ƙaruwar cin zarafin mata a shahukan intanet. Dakta ya fara ne da nuna ma mutane yadda suka jahilci yin amfani da kahohin sadarwa na zamani. dandalin sada zumunta kurin matasa musamman ma da kuma manya mun ɗauke ta ne muna amfani da ita ba musamman cewa ai ana iya koyar mutane yadda za a yi amfani da ita to tun da baka san amfanin da za ka yi da ita ba kurin dai ka same ta ne sai ka gani ana ta amfani ko kuma in ce a yi aiki da ita ba ta yadda ya kamata ba kuma kamar yadda na ce akwai abubuwa da dama wannan sun saba wa al'adarmu sun saba wa addinanmu Wannan su wasu a wajensu ba wani abun kyama bane ba ita wannan kafa ta ba wa mutane damar su aiwatar da irin waɗannan abubuwa Tunda duk wani abu da ka ga an gudanar da shi a dandalin yaɗa zumunta to abu ne daman can yana nan a zukacinmu to amma sai aka samu abu mai sauƙi wanda za a iya gudanar da waɗannan ɗabi'a ɗin wanda mm. idan da ne zai yi wahala ka ga yadda har za a amfani da tsaraici da sauransu zai yi wahala to amma yanzu ya zama abu ne mai sauƙi A iya saninka ko akwai wata dokar ƙasa da ke hukunta masu yin irin wannan aika-aika? To, akwai doka da ta hana yada tsareci amma wai a ta dandalin yada zumunta ba a kowanne fanni. Hmm. Wannan doka ta tanadi cewa a gabatar da duk wani wanda ya yaɗa irin waɗannan abubuwa a cikin al'umma. To a ka ganin yaya za a yi a magance wannan matsala? To ni na ga bukwar hanya na farko dai shine a faɗakar da mutane cewa ita dandalin yaɗa zumunta ɗin nan ba an fito da ita ne don fitsara da kuma cin zarafin mutane ba. Eh, an fito da ita ne don ta sauwaƙa mutane eh, wajen yada zumunci wajen gudanarwa wajen isar da sako da sauransu saboda haka ya kamata a ce tun wajen ajin firamare an fara nusar da matasa ga yadda za su yi amfani da ita ga kuma abin da za su ƙauracewa musamman ma a fito da irin waɗannan dokoki na ƙasa wannan sun hana yaɗa irin waɗannan ɗabi'u ɗin. Yawancin mutane ba su san ma akwai wannan dokan ba, ba su san cewa wannan yaɗa tsareci da sauransu da cin zarafi abu ne wanda ya karya dokoki na ƙasa ɗin nan wanda kuma za a iya gurfanar da mutum a kotu kuma masa hukunci. To, na ga ya kamata mutane a wayar da kansu su san cewa akwai dokoki su san cewa akwai abubuwan da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba kuma su nusar da su cewa wannan abin an kirkiro da shi ne don ci gaban al'umma da kuma taimakawa juna ban ba don a ci zarafin kowa ba. Na'am, to yanzu mecece shawararka ga iyaye? Shawara ta ga iyaye abu biyu ne ko uku. Na ɗaya ba wai za su ce sun hana yaran su amfani da wannan abun ba wato kada iyaye su ce kada yaro ya yi amfani da ita. duk lokacin da suka faɗa kada ka yi amfani da ita wato yaro zai fara tunanin me yasa aka ce kan na yi amfani da ita menene a ciki sai ka ga yana so ya ga abubuwan da ake ɓoye masa ɗin. To amma in aka nusar da shi cewa ga hanyoyin da ya kamata ka yi amfani da ita ga hanyoyin da ba su dace ba. To wannan sai ya sa shi a cikin hanya ta ɓarke mai amfani. So abu ɗaya kullum muke cewa iyaye ba wai hana wanne zai sa yaransu su taso da ɗabi'an da suke bukata ba illa su nusar da su abu na biyu shine cewa akwai manhaja daban-daban wanda iyaye za su iya amfani da ita wanne ba sai suna tare da yaransu ba su gani irin waɗanda shafuka suke shiga cikin wannan yanar gizo-gizo ɗin kuma zai ba su damar cewa idan ba su yarda ba Yaran su ba za su shiga waɗannan shafukan da ba sa so ba. Saboda haka mu kanmu iyaye ya kamata mu nazarci ita wannan kafa kuma mu san yadda za mu amfani da su mu tabbatar yaranmu suna amfani da ita don su more ta ne ba don su gurɓata musu zukatunsu ba. Abu na uku kuma shi ne ita gwamnati ta shigar da ilimin wannan amfani da waɗannan sabuwar hanyoyin cikin jadawalin abubuwan da ake koya wa matasa musamman ma sakandare ta ƙasa da ta sama wato junior da senior secondary school tun da a wannan mataki an ce ilimin kwamfuta ya zama dole kowanne yaro saboda haka duk lokacin da kace za ka koya masa ilimin kwamfuta to ya kamata ka koya masa matakan tsare kanshi da tsare al'umma kuma ya san hanyoyin da zai bi don ya ci moriyan wannan sabon tabarke na zamani ba wai don ya ci mutuncin wasu ba. Feji mu mu sani ba kunya da shari ba ne ba. Lokaci yayi da za mu yi sauyi, mu bar ku ziri ma mu nemo abun yi. Yanzu neman halali a kiyayi masu wayo da fejikan su kasuwanci suke yi. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a shahin Aminiya da dailytrust.com ko da yaushe ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Har wa yau kuna iya lalubo shirin daga Laraba ku saurara a Buzzsprout ko a Spotify ko a TuneIn Radio ko a Google Podcast ko kuma a Apple Podcast. Hakanan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja, da kuma rediyon amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. ya tana da ability tana rugurguce morality wasu wayarsu har da Salisu Hassan Web Master shine shugaban kamfanin duniyar kwamfuta kuma babban editan mujallar duniyar kwamfuta. Na tattauna da shi a matsayin shi na masani a wannan fasahar sadarwa ta zamani. kuma a matsayin shi na wanda aka taɓa tuntuɓa don ya goge ma wasu bidiyon tsiraicinsu daga wayoyin masu yi musu barazana. Salisu Hassan masta ya fara ne da bayyana girman wannan masiha a cikin al'umma. To hajiya farko dai wannan abu dai zai mu ce ya fara zama kamar wutar daji a cikin mu ta Hausawa a yanzu. Rashin tsoron Allah da wadatar zuciya shi ne ya kai ga samarinmu shiga cikin wannan lamari na a yi amfani da kayayyakin zamani irin su waya da irin su kyamarori da ake da su na ɓoye da kuma irin na hannu domin a iya ɗaukan mutum bai sani ba namiji ne ko mace yana cikin wani yanayi da bai dace ba a ɗauke shi daga baya a turo mai hoton ko bidiyo sannan a mai barazana in har bai ba da abin da ake so ba za a yada a duniya kuma wannan abin zai iya lalata lamarin mutum to kin ga wannan abin kwata-kwata bai dace ba kuma gaskiya samari da suke irin wannan abin mutum ya ji tsoron Allah ya gane in shi aka ma irin wannan abin ya zai ji. Mm. ka taɓa samun irin wannan kana da misalan da zaka bamu an taɓa tuntuɓa ka da irin waɗannan abubuwa eh hajiya na sami irin wannan abin har guraren su biyu akwai wani lokaci da aka fitar da bidiyon wani mutum aka bai sani ba ina jin iyalan shi ke ta ɗauka kuma ba sa tare ta yaɗa shi to kasantuwar haka sai kawai ya nemi akan cewa a taimaka mai a sanya za a yi a goge wannan abun ko kuma yabe za a taimake shi wannan abin kar a iya samun shi na sami waɗannan ƙorafe-ƙorafen irin wannan abin har guda biyu gaskiya ɗaya babban mutum ne mutane suka kira ni ɗaya kuma cikin irin gama garin yara ne haka samari shi ma irin wannan abin ya faru da shi amma ban taɓa samu daga gurin wata mace ba haka amma mazaje ne dai haka na samu kuma suka nemi akan cewa ya za a yi a iya goge wannan abin za a iya goge shi a hannun wanda yake da shi ko akwai wani abin da za a iya yi wanda na gaya musu cewa gaskiya ba za a iya yi ba sai dai idan waya ta shigo hannun mutum a wannan lokacin kenan. To Malam Salisu a ganin ka me yasa matasa suka rungumi wannan muguwar ɗabi'a? Eto eh mutane sun ɗauki wannan matasa sun ɗauki wannan ɗabi'a ne saboda hanyar isa su samu kuɗi wani sa'in ta ƙanƙanin lokaci. Ba ta da bambanci da fashi da makami ba ta da bambanci da sata da mutum yake iya zuwa yi. Domin sata hanya ce da mutum yake gani maimakon ya sha wahala gurin nemo abu a bari ya ba hanya mai sauƙi ya mallaki wannan abu to wannan samari suna yin haka ne da yawa daga cikinsu saboda hanya ce ta samun kuɗi da sauri wasu kuma suna wannan abun ne saboda baɗala su samu wannan abun su ci gaba da eh, kallon shi ko su ci gaba da yaɗawa a wurin mutane daban-daban wannan bai wuce wannan dalili ɗin kawai guda biyu hajiya kamar wani labarin da muka samu inda wata yarinya an ma sa ranar aurenta wani ya yaudare ta irin haka ya yi ya ɗauki bidiyonta yana mata barazana to kaga akwai kuma masu yin amfani da shi don su samu wani biyan bukatar su duk dai na, baɗalan ne dai haka e to kin ga kamar irin waɗannan abubuwan farko dai idan kika duba za ki ga akwai kuskure da kuma rashin sa ido na iyaye duk da dai akwai wanda za ki ga suna yin ƙoƙari sosai gurin lura da 'ya'yansu kuma wani sa'in akan yi ƙarya da da misali za a je gidan ƙawa ne da kanan sai a biya a je gidan saurayi. Malam Salisu wata shawara za ka ba masu sauraron wannan shiri namu? Shawara da zan ba su shine su sani cewa yanzu muna cikin wata duniya ce ta ƙanana ƙananan kaya da ake iya amfani da su a ɗauki mutum a yanayin da bai sani. Duk mutumin da zai je wani guri ko hotel a yanzu mutum zai tare a hotel ko zai je hotel ko zai je wani guri da aka gayyace shi to farko ya fara gane cewa wannan gurin fa za a iya saka ko da cajar waya ce ka ganta a soke to ba dole ba ne wannan caja waya da zama caja zai iya wa kyamara ce a jikin wannan soket din ana sawa a jikin fanka ana sakawa a jikin fitilu haka na kwai kai tsammanin fitilar kwai ce mai kyau amma ashe kyamara ce wanda kuma za ki ga a ƙarshe an ɗauki hoton mutum ko kuma an ɗauki hoton wata mace wanda za a iya mata barazana a kan shi wannan abin ya kamata a ce su samari ko 'yan mata ba muna gaya musu hanyar da za su ci gaba da barna da bane a'a muna gaya musu cewa ga abin da za su yi ƙoƙarin kiyayewa da shi kusan ba kowane mutum bane ake iya amince mai wani ma za ka iya ganin kamar ya ajiye wayar shi ne a gefe alhali kuma ya ya riga ya danna recording yana dan recording abubuwan da yake faruwa ana samun irin wannan kayan a jikin waya ana samun sa a jikin madubin ido ana samun shi a zobe ana samun shi a links na wuya ana samun shi a irin bayro da mutane suke rikewa duk inda mutum zai je namiji ne ko mace ne ya san cewa zai shiga cikin wani yanayi da bai sani ba ko kuma ya sani to ya farko ya fara sanin cewa za a iya ɗaukan shi sannan mu sani cewa duk irin amintaka da kake yi da mutum ko da ya ka sani ya ce bari zan ɗauki hotonka a cikin wani yanayi ko zan ɗauki hotonki a cikin wani yanayi ki sani cewa wannan hoton da aka ɗauka a cikin wannan wayar to har abada yana cikin wannan wayan ko da an goge shi za a iya amfani da wani software a dawo da shi baka sani ba sai ka ga an fito maka da shi ba zan taɓa manta ba akwai wani fasto a ƙasar amurka da ya kai kwamfuta ɗin shi a yi mai gyara ko da aka je aka yi gyara har ɗin ya lalace ko da aka yi recovery sai gashi an ga abubuwan da ba a taɓa tunani ba wanda wannan abin da aka gani masu gyaran da suka exposing ɗin shi sai da ya rasa majami'a shi da sauransu to kin ga ya kamata duk mutane su kiyaye mu da 'yan mu su kiyaye akan kada su yadda da ɗauke-ɗauke da ake yi kowane irin bidiyo mutum ya ɗauka a jikin kyamara ko ya ɗauka a jikin waya in dai an ɗauka ya zauna a wannan wayan to har abada yana an goge shi shi ma wannan memory din ake ya manta da shi kamar yanzu ne aka mutum laifi a ce manta ai laifin yana nan an ce ne dai kawai ka manta to wannan abin da aka ɗauka yana nan kuma duk sanda ake so ya dawo za a ce ma wannan memory din tuno mara da abu kaza da aka ajiye shi hmm. ta wace hanya kake ganin za a iya bi a raba matasa da wannan muguwar ɗabi'a to hajiya wannan Eh, abu ne wanda ya shigo cikin zamani gaskiya kuma abu ne wanda yake hannun mutane kuma al'umma ce wanda gaskiya karancin ilimi da kuma cusa mutane tarbiyya yayi kaɗan in mutum bai sha tarbiyya ba to duk abin da ya samu kaban mahaukaci da wuka ne ga karfi ga wuka a hannun shi mm. kin ga mai tsare shi sai dai Allah kenan to a dai wannan zamani sai dai ko mutane su ci gaba da kiran al'umma akan cewa su yi tsoron Allah akan irin waɗannan abubuwan da ake amma babu wata hanya gaskiya tunda kyamara ce ake amfani da ita ba wani software da, iyaye za su iya cewa bari su zo su ɗauko ta su saka ta duk wanda zai abu kaza ba halin kaza ko duk wanda zai abu kaza sai sun ga dama ya irin wannan abun ba tracking software bane ba monitoring application bane da za a iya cewa an sama yaro kuma wannan yaran da muke da su dai a very smart wataƙila kafin ma ka ɗauki software ɗin ka sa sun riga sun ɗauki wani software sun sa a cikin wayansu wanda shi ma yana monitoring ɗin abin da ake monitoring ɗinsu a cikin wayan nasu. In mm. gani duka sai dai a ce dai kawai mutane su ji tsoron Allah kawai tsakani da Allah. Duk abin da ya shahi al'umma da ruwan addinai a ciki. Shi ya sa Bilkisu Ahmed ta tuntuɓi rabaran Kenan Yahuza Matu na majami'ar Wusasa da ke Zaria. don ya yi nasiha ga masu satar ɗaukar hoto ko bidiyon tsiraicin wasu don cimma wani burin kansu. Babu shakka wannan abu ne mara kyau kuma a addinance addinin Krista baya goyon bayan irin wannan halayya. Amma abin da nake so in faɗa wanda zan so a fahimce shi da kyau shine wannan halayya ce ta zunubi kuma zunubi yana da ƙarfi ne ko iko a lokacin da ba a bayyana shi ba daga lokacin da aka ce an watsa zunubi ko wani aiki mara kyau har kowa ya san shi to za a daina aikata abu to irin wannan halayya halayya ce wanda shaidan ke amfani da ita domin ya ribaci mutane su ci gaba da aikata abin da ba shi da kyau domin kada su ji kunyar duniya kuma a rubuce yake cikin littafi mai tsarki cewa duk wanda ya ji kunyar shaida sunan ubangiji allah ubangiji shi ma zai ji kunyar shaida shi a gaban mala'iku to saboda haka mu a addinance abu ne mara kyau kuma duk waɗanda suke yin irin haka suna jawo a kansu fushi da la'anar allah ne da kuma iyalinsu domin sukan ciyar da iyalin nasu da kuɗin haram wanda ka razanar da rayuwar wani ko kake tsorata shi domin ka samu wani biyan bukata ko kudin cimma wasu bukatu domin haka shawara ta shine masu yin irin abun su san allah da farko bayan sun san allah sai su san mahimmanci rayuwarsu da dalilin da allah ya ba su rayuwar a duniya domin su daina aikata irin wannan lalata domin mu sami al'umma ta gari Farfesa Arsalan Muhammad masanin addinin Islama ne kuma malami a tsangayar ilimin shari'a da dokoki ta Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Ya yi nasiha tare da jaddada abin da ya sa mutane ke ma juna irin wannan cin mutunci. Shi tun farko tukuna dai abin da ya kamata musulmi ya gane. Shi musulmi bai da al'ada bai da wani abu addini yake da shi komai yadda zai komai nashin rayuwarsa addini ya nuna masa. In ya bi wannan tsarin na Allah kai labari zai kuma ci nasara ko ma me ake ciki a to amma matsalar da yake faruwa sai a saki dokar Allah aka saki dokar Allah kuma ba a auna consequences tan sakamakon me zai biyo baya ba saboda haka shine yake danna mutane ake samun mutane su rikice bala'i ya kai bala'i to kuma haka ake ciki yanzu mutane da yawan su fasikai ne daga wasu yan luwadi wasu yan zinace zinace to saboda haka sai su je su yi banna su kuma su ma matan sai su je su yi bannan su yadda su suke so kuma suna son asirin su yarhu bayan sun saba Allah tun farko saboda haka farkon ukubar da Allah zai fara musu shine irin wayannan abubuwan mutum ya dinga maka barazana cewar ko ka bashi kaza ko kuma ya turo maka ya saki hotunan ka abubuwan da kai na iskanci to wayannan abubuwan dukkan su an saki shari'a ne tun farkon su sannan eh, idan ka saki shari'a to consequence sakamakon da zai zo maka ba za ka kuka da kowa ba sai da kanka wayannan abubuwan in an ci gaba da banna da 'ya'yan mutane za a ci gaba da samun irin wayannan matsalolin in kuma su ma matan sun ci gaba da iskancin su za su ci gaba da samu eh, Allah zai kawo dama haka malamai suka faɗa kamar Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa Allah sai ya doki azzalimi da azzalimi mabannaci da mabannaci sai a kawo wani mai bannan shi ma ya ka bannan amma yanzu wannan abin ya watsu da yawa yan siyasa suna yin iskanci kuma da yawa mata na zuwa na ɗauko hotunan abubuwan da suka yi su zo suna yada suna lalata musu a ah, kariya ɗinsu a mai da mutumin kirki a mai da shi mutumin banza ko ta mai barazana cewar in bai kawo kaza ba za a mai kaza ita kuma yarinya wani ya je ya ta da lalata ya iskanci da ita ya zo ya dinga neman ta cewar ko dai ta ta da haɗin kai ko kuma eh, ya yada wayannan abubuwan amma dai mu gane cewar sakin dokar Allah ya kawo irin wayannan abubuwan a rage bannar in an rage kuma za a samu sauki in kuma ba a rage ba za a ci gaba da danna wanda ya zai danna wani kuma kowa zai dandana ko shi kamar halin da muke ciki yanzu to idan dai ba rashin tunani ba bakai tunanin kai idan an maka ba za ka so ba baka tunanin kai idan an maka ba za ka so ba. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan makon sai kuma rana ta yau da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shiri akan ilimin jihar Bauchi. Inda za mu duba sabbin manuhohi da sauye-sauyen da kwamishinan ilimin jihar Bauchi ya ƙaddamar waɗanda suka jawo gunaguni. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda suka ƙara ma shirin armashi da muryoyinsu, sai kuma abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed. da editan Musagir Kano Sale da kuma shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.